والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 23 ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam uku, wanda ya yi daidai da ya yi daidai da 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya. A muna cikin karatun littafin juhudu Sheikh Rabi bin Hadi al fi muharabatul gulu fi wanda ɗalibin Sheikh Rabi bin Hadi Umair al mai suna Falih bin Jibir hafizahullah ya tattaro dangane da fatawan shekar Rabi ne Hadi al hafi zahula wajen yakan ainihin wuce gona da iri da kuma yakan ainihin wato kaucewa hanya na'am bismillahir rahmanir rahim wato wasadiya na sheikh wato zahula ga abin da ya shafi kaziya na hajar kadiya na kaurace wa ɗan bidi'a an gane ku akwai abin da ake kira Hajarar muftadi an gane shi wannan maganan Hajarar muftadi wasu mutane masu da'awan salafiya ba su san yadda ake aiki da shi ba sai ka ga yan salafiya sun dukunkune yake su isu ba sa mu'amala da kowa ba sa yi ma kowa da'awa wai suna ganin wai in kai dan salafiya ne ku tattare ko ku biyu ne kawai ku ta mu'amala ko biyu kada ku shiga cikin mutane kada ku yi mu'amala da su an gane wannan ku idan kun yi mu'amala da su to kuma kun zama yan bid'a an gane wannan ku to shine zamu gani Sheikh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali zamu ga manhajinsa wajen hajar shin manhajinsa wajen hajar manhaji ne na ainihin salaf ko manhaji ne na khawarij su ‘yan khawarij suna da manhajinsu wajen hajar sannan ‘yan mumayya'a su ne ‘yan burji'a ko mu kira su mumayya su suna da manhajin su wajen hajar kuma inda ai kaga misali yan khawarij kowa kafiri ne kuma kowa dole a nisance shi kada a yi mu'amala da kowa wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar su kuma yan mumayya su ne kamar yan murji'a kowa mutumin kirki ne a mu'amala da shi an gane duk lalacewanka duk bid'anka duk saban Allahnka suna cakuɗe deniya da kai ba sa rabuwa da kai an gane wannan to manhajin ahlus sunna yana tsakanin wannan da wancan yana tsakanin manhajin khawarij da manhaji nawa na mumayya za mu ji ƙarin bayani a wajen Sheikh Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali na'am suwila Sheikh hafizahullah an tambayi fadilatu Sheikh hafizahullah هل يجوز هل يجوز هجر من يسلم على اهل البدع shin yana halatta a ƙaurace ma wanda yake sallama ga 'yan bid'a daga cikin ikhwanul musulmi da 'yan harakiyin in an ce harakiyin su ne irin su 'yan sururiya irin su jama'atu takfir wal hijira irin su ikhwanul musulmi da ire-irensu irin su tanzimul ka'ida an gane ku shin yana halatta a ƙaurace ma wanda yake sallama ga 'yan bid'a daga cikin ikhwanul muslimin wangane da kuma harakiyin da kuma takfiriyin wato ma'ana mutum ya ringa sallama ga 'yan ikhwanul muslimin ko ya ringa yin sallama ga 'yan harakiyin ko ya ringa yin sallama ga 'yan takfiriyin ka san waɗannan mutane 'yan ikhwan ne kuma ka san 'yan ikhwan 'yan bid'a ne ina ba san gane wannan ikhwanul muslimin ahadu sunna ne su ikhwanul muslimin yan salafiya ne su ikhwanul muslimin yan bid'a ne su yan harkiyin yan sururiya yan haddadiya yan jama'atu tafsir wal hijra yan tanzimul qa'ida yan hizbut tahrir duk waɗannan gaba ɗaya harkiyin din dukkan su gabaki ɗaya yan bid'a ne su to shin ya hukuncin yin sallama a gare su da kuma takfiriyin mutanen kamar yan khawarij kamar ah, jama'atu tafsir wal hijira A gani, wasu mutane suka haɗa guda biyu za ga wasu tafsiriyin ne sannan harakiyin ne su in an ce mutum harakiyin su ne mutanen da suke gwagwarmaya cewa sai sun canza tsarin da ake ciki sun kawo tsarin musulunci A gani suna kira harakiyin kaga in muka ɗauki wannan ikhwanul musulmin harakiyun ne su sannan yan sururiya yan harakiyun ne su yan jama'atu tafsir wani hijira yan harakiyun ne A gani, misali ga mu dauki da'awa ta zakzakiya a Najeriya da'awa zakzakiya da'awa ce harakiya duk da da'awa ce ta shi'a amma kuma suna da alaka da suna so su yi gwagwarmaya suna da awon gwagwarmaya don tabbatar da musulunci an gane? to kaga suna da awon gwagwarmaya don tabbatar da musulunci wani irin musuluncin musuluncin da manzan Allah ya karantar ko kuma wani musulunci daban wa ya billah an gane saka wannan shi su ne harake su kuma tafsiriyin su ne mutanen da suke kafirta wanda ya saba musu ko suke kafirta mujtama ko su kafirta masu mulki ko su kafirta kaza an gane a takaice wato manhajin khawarij shine manhaji na tafsiriyin. to idan ka san mutum yana daga cikin ikhwanul muslimin su Ikhwanu muslimin suna da manhaji guda biyu su dangane da abin da ya shafi hukam su khawarij ne ga abin da ya shafi sauran al'umma su mumayya ne su murji'a ne su me nufi da wannan wane ne zai gaya mu me nufi da wannan cewa Ikhwanu muslimin dangane da hukam su khawarij ne dangane da sauran musulmi alaƙar da sauran musulmi su mu ne su su yan murji'a ne su da ake nufi ma'ana da hukuma a eh. tsakanin su da mutanen gari dangane da hukuma babu sauki ba sa uzuri ga hukuma duk abin da hukuma ta aikata ba za ta burge su ba yan ikwan su tunaninsu hukuma tunda ba sa bin shari'ar musulunci yadda ya kamata sun yi ridda tunda sun yi ridda kawai alaƙan su kawai shine a kifar da hukuma a kawo tsarin musulunci an gane duk wanda ya hau kan mulki kawai kafiri ne shi kaga anan wajen ka duba takfirul hukam shin duk mutumin da ya hukunci bi gairi ma anzalallah kafiri ne shi shin kowa ne kafiri ai kafin mutum a kafirta shi in ya hukunci bi gairi ma anzalallah sai ya zamanto ya halatta ko kuma ya daidaita ya ce ya halatta a yi hukunci da wani tsari wanda ba na Allah ba ko kuma ya ce ya halatta ko kuma ya ce da tsarin Allah da tsarin demokuraɗiyya ko tsarin gurguzu ko tsarin kaza ta ɗaya ne ko kuma ya ce kai tsarin demokuraɗiyya ko gurguzu ya fi tsarin Allah adalci kun gane wani hu? to mutumin da ya wannan kai tsaye ƙaulan wahidan babu shakka yi ridda amma mutumin da yake mulki amma kuma ya yarda cewa tsarin musulunci shine adalci duk wani tsari wanda ba na musulunci ba zalunci ne amma kuma sai ya zama to yana amfani da tsarin da ba na musulunci ba shin kafiri ne ba kafiri bane zai iya zama towa fasiki zai iya zama towa azalimi ko abin da ya kama da wannan gurgurdan abin da malamai suka yi tafsila da kan shi to su ikhwan ba sa tafsil kawai idan suka zo suka ga shugaba yana hukunci bi gairi ma anzalallah shin ya halatta ko bai halatta ya daidaita ko bai daidaita ba ya yi kaza za su ce kawai wannan shugaba kafiri ne shi dole ne a mai tawaye kaga anan wajen sun zama to khawarij ma'al to ko ma'al alhukam amma ko mumayya al abin nan ma'al mujtama suna yin sassauci ga duk sauran musulmi shin kai dan shi'a ne kai kai sufi ne kai kai dan ahmadiyya ne kai kai dan kadariya ne kai dan jabariya ne kai dan kaza ne in dai zaka ba su goyen baya ka mara musu baya akan ainihin aqidan su na ainihin a kifar da ainihin hukam a kawo tsarin da suke so to su din nan za su yi maka uzuri duk laifinka za su yi maka uzuri duk me duk laifinka saboda haka zaka ga cewa su ikwan suna tafiya tare da su kwaye. ko da sufancinka ya kai ka zuwa ga da, in dai ka ba su haɗin kai a kan ainihin abin da suke kai to kawai za su tafi tare da kai suna tafiya tare da 'yan shi'a kai lalacewa yakan kai wani lokaci zaga ikuwa suna tafiya tare da Kiristoci ma Ku lura da wannan to wannan su ake kira mumayya in gaji an cewa ne mumayyi ne shine mutumin da zai yi sassauci akan aqidansa dan yayi mu'amala da 'yan biri'a. sun yadda a yi shuru a kan aƙida a daina sukan aƙidan sauran mutane saboda ka janyo su na fatan gane wannan ne Allah yake gaya mana game da manzan Allah Allah yake ce ma annabi waddu fari da hinu su kafirai sun da ka yi mudahana su ma sai su yi mudahana ya annabi zai yi mudahana ya dan daina sukan gumakansu ko ya ce a bauta ma gunkinsu shekara ɗaya su ma su bautawa ubangijin annabi shekara daya kaga nan wajen an yi mi, an yi dahana. an gano wannan Ku su saboda ka yanki kuwa suna da wata ka'ida wanda wannan ka'ida shi ya mayar da su mu Shi ne na ta'awunu fi fagna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fi cewa mu taimaka ma juna ga abin da muka yi a kai, duk ƙungiyoyin musulmi gaba ɗaya, mu duba inda muka yi ittifaki mu taimaka ma juna sashen mu ya yi uzuri ga sashe inda aka samu sabani da mu da 'yan shi'a mu taimaka ma juna da mu da sufaye mu taimaka ma juna da mu da ƙur'aniyun mu taimaka ma juna da mu da duk wasu 'yan a na duniya mu taimaka ma juna amma kuma sashen mu kada ya ma sashe raddi sashen mu kada ya nemi ya gyara kuskuren sashe sashen mu ya ma sashe uzuri inda aka samu sabani ai wannan shine tamyi'i wannan shine mudahana don kana neman masu mudahana tare da sauran al'umma musulmi wanda mudahana haramun ne su ne ikhwanul musulmi an gane suna iya ajiye aƙidar su gefe guda domin a haɗu a zo a kafa daular musulunci a cewansu na ba ta gane sakatun mutumin da ya kira ka mu mumayi ya cuce ka ka kalli ɗan salafiya mai raddi ga kafiran duniya gaba ɗaya mai raddi ga 'yan bidi'a na duniya gaba ɗaya don salafiya bai kyala shi'a ba bai kyala sufaye ba bai kyala khawarij ba bai kyala murji'a ba bai kyala qadariya ba bai kyala jabariya ba bai kyala ahmadiyya ba bai kyala kaza ba bai kyala kaza ba bai kyala ikhwanul muslimin ba bai kyala wa ba duk kungiyoyin nan na duniya dan salafiya na raddi a gare shi sai kuma a kalli dan salafiya kira shi mumayyi an mishi adalci la mumayyi shine mutumin da yake mudahana akwai bambanci tsakanin hikima a wajen da'awa da gomi da mudahana idan 'yan salafiya sun ce ya kamata a yi hikima a wajen da'awa to wannan ba shi ne hikima a wajen da'awa daban mudahana daban hikima a wajen da'awa shi ne kai amfani da hikima kai amfani da kalmomi masu daɗi wajen ƙoƙarin janyo ɗan uwanka zuwa ga addini idan kana so mutum ya sayi kayanka sai ka zo ka ce ina siyar da kaya original ko ka siya ko baka siya ba Allah zai kawo mai siya ba na bukatan zuwanka ba sai lalle ka zo ba Allah zai sa in samu kuɗi kai din banza kai din wofi kai gwawa da kai ko ka siya ko ba za ka siya ba an gane kuma kai kana fahimta wai wannan shi ne faɗa wa mutane gaskiya eh ka zo kana tallata kaya a shago da mutum ya zo ya ce nawa kake siyarwa babu ragi kai wani fa ba fa lalle bane sai ka siya ba fa roƙon ka nake yi ba kai din banza in za ka siya ka siya in ba za ka siya ba ka siya lalle Allah zai kawo mai siya to yana kallon wai in yi haka shi irin wai kawai shi mai faɗin gaskiya ne baya buƙatar kowa Allah zai kawo ciniki shin wannan yana da hikima ko wawa ne amma mutumin da zai janyo shi burin shi yaya za ka yi ka sai kayansa yana so ya siyan ma da kayan haba ma ka zo ka siya mana zan sabaka ma wannan kaya in ka siya za ka ji daɗin shi shin da wannan da wancan wane ne yake magana daidai da hankulan mutane an gane ko to akwai wasu mutane da muke kira masu fikira na haddadiya a nan Najeriya su din nan sun ɗauka da zagi in kana zagi in kana cin mutunci to kai ne mai da'awa na Allah amma in kana amfani da hikima wajen kokarin nuna wa mutane aqidanka annabi ba ka boye aqidan bane ba ko ba ka daina raddi ga yan bid'a bane kana raddi ga yan bid'a sannan kana bayyana da aqida ka boye komai ba sai ce kayi mudahana su ba sa iya sanin ma menene ma mudahana an gane me mudahana mudahana shine ka sassauta aqidanka ka boye wani abu game da aqidanka kada ka bayyana domin a zauna lafiya da kafirai a zauna lafiya da 'yan bidi'a a zauna lafiya da fasadai ina fatan gane wannan kamar yadda kafirin suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan cire wasu ayoyi a cikin ƙur'ani da suke mai da suke sukan allolinsu. a gare suka ce manzan Allah ya dan cire wasu ayoyi a cikin ƙur'ani da ke sukan allolinsu ko kuma a kawo wani sabon ƙur'ani a cire a kawo sabon ƙur'ani wanda baya sukan addinin su me Allah ya ce annabi ya gaya musu cewa kul ma kunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya kace musu ba zai yiwu a gare ni ba in canza shi ta bangaren kaina kawai ba kowa nike bi ba ba komai nike bi ba face abin da aka mun wahayi abin da aka mun wahayi shi zan faɗa an gane to kaga anan wajen sun nemi manzon Allah ya dan sassauci ya dan cire wasu abubuwa daga cikin addinin musulunci domin ya dan sassauta mu addinin su manzon Allah ya ce babu kuma sun nemi manzan Allah ya bauta ma gumakansu shekara ɗaya su ma su bauta ma Allah annabi shekara ɗaya Allah ya ce ya gaya musu lakum kun waliya lakum kun waliya din ko ku kuna da addinin ku mu muna da addinin mu shine Allah ya ce ma annabi waddu law tudhilu fayudhilu suna fatan da da mudahana su ma sai su yi mudahana da manzon Allah ya daina wa'azi game da sukan gumakansu da manzan Allah ya daina wa'azi a kan haɗarin kafirci da su ma kafirai da sun sassauta daga su kanshi to wannan shi ne mu hana jama'a kaɗan kaɗan rage faɗin gaskiya wato abu ga yadda gaskiya yake sai ka ki faɗansa Kama a ce yanzu yan asha'ira yan biri'a ne sai ka ce yan asha'ira to yan asha'ira dai sun ɗan yi ɗan ƙaramin kuskure yan shi'a ismailiya kafirai ne ke yan shi'a dai to ba su ɗan kyauta ba da sun gyara da ya fi ba su ɗan kyauta ba aikin da ne 'yan shi'a matakinsu malaman duniya sun ce sun yi rida yaya shi za ka sauta? ko za ka ɗan sauta ka ce ai kafirai ba kafirai bane su? to idan mutum ya ce kafirai ba kafirai bane su ya ce kana ce musu kafirai yan bidi'a kuma ya ce ba yan bidi'a bane yan uwa ne a daina kiran 'yan shi'a 'yan bid'a a daina kiran 'yan kadariya ko 'yan khawarij 'yan bid'a an gani a daina kiran ikhwanul muslimin 'yan bid'a wa'annan 'yan uwanmu ne ba 'yan bid'a bane wannan me yayi yayi mudahana ina fatan gani amma idan ya tabbatar cewa wa'annan mutane 'yan bid'a ne amma kuma yana kokarin yayi musu bayanin kurakuran su da nasoshin Qur'ani da hadisi babu zaki babu zagi babu wulakanci amma yana bayani dalla dalla da abin da ya shafi aibin sai yayi bayani ba abin da ya boye shin wannan ana kiran shi mudahana ko ana kiran shi hikima ma'ana hikima faɗi gaskiya ga mutum amma babu wulakanci babu cin fuska amma duk abin da ka sani kan shi yan shi'a suna zagin sahabbai kuma zagin sahabbai ga hukuncin shi yan shi'a sun ce alkur'ani bai cika ba duk wanda ya ce Alƙur'ani bai cika ba kafiri ne na ba san gano wannan duk mutumin da ya ce akwai abin da ya fi qur'ani so kaza kafiri ne to kaga wannan kayi bayanin hukunci amma kana shaida amma ya kai wane ya kai dan shi'a Allah ya tsine ma ya kai dan shi'a ya kai wane Allah ya kwashe ma albarka ba muna so ka gane bane tsinan ne la'anan ne wulakantacce kaza yaya shin kana so ne ya saurare ka an gani amma ka fito ka yi bayanin aƙidan shi kana bayanin aƙidan da hikima eh. baka ɓoye komai ba shi ana kiran wannan mudahana ko hikima amma zage-zage da ashar da ba tsa da kautsin magana shin wannan daidai ne ba daidai ba ne misali to yanzu kamar misalin yan ikwani musulmi da suke cewa a daina su kan aƙidan mutane idan kana magana kan aƙida za ka kawo rabuwan kan mutane kawai a ringa sukan hukam kaga anan wajen sun zama mai sun zama yan mudahana to mudahana ba shi da kyau amma hikima yana da kyau an gane su yan ikuwan su ne mumayya in ka ji malamai suna rafi ga yan mumayya su ne yan ikuwan da yan sururiya yan sururiya sukan goyi bayan yan bid'a su yi shiru akan yan bid'a dan a zauna lafiya irin wayannan su kira mumayya ku fahimta da kyau na'am wa yujalisu eh wato shin yana halatta wato yin hajaru ga wanda yake sallama ga yan bid'a daga cikin ikhwan yana ma yan ikhwan sallama yana wa yan harkiyin sallama yana wa yan takfirin sallama kuma yana zama tare da su ya san wa'annan yan bid'a ne ya zauna tare da su ma ikrarihi bi annahu mubtadi'a amma ya tabbatar yan bid'a ne in ka ce me me zaka ce kan ikhwan zai ce yan ikhwan yan bid'a ne mana me zaka ce kan khawarij khawarij yan bid'a ne me za ka ce kan jama'atu tafsir kaza me za ka ce kan shi'a shi'a kaza na'am ويزهد الناس في علم الجرح والتعديل ويزهد الناس ويزهد الناس في علم الجرح والتعديل kuma yana kyamata wa mutane yana kore mutane daga ilmin jarh wa ta'dil an gane yana kore mutane daga ilmin jarh wa ta'dil yana ilmin jarh wa ta'dil bai da wani amfani ko mutumin da zai ce ma ilmin jarh wa ta'dil ana amfani da shi ga ilmin hadisi kawai ba amfani da shi ga 'yan biri'a. an gani ba za ka zo kana yin jarwa adil ga malaman biri'a ba to shin ya hukunci irin wayannan mutane na na'am qala hafizahullah ya faɗa Allah ya tsare mana shi fadilatu shaykh rabi bin hadi kaifa ya yaya za a yi mutum ya zauna tare da 'yan bid'a hal salafiyun yujalisuna alal bid'i dama 'yan salafiya dama suna zama da 'yan bid'a dama na'am fa idza wujida salafi qawiyyun ko gano wannan asalin ɗan salafiya baya zama da me kaman kairi a ce ka zauna da mai coronavirus ko ka zauna da mai tb ko ka zauna da mai ciwon kuturta to ɗan bidi'a ya fi kuturu haɗari, ɗan bidi'a ya fi mai coronavirus haɗari, ɗan bidi'a ya fi mai tv hadari na fatan gano wannan kaga mutumin da yake da TB in ka zauna da shi wala Allah zaka iya daukan ciwon sa amma kuma ba zai shafi imanin ka ba ko amma idan kana mu'amala da dan bid'a dan bid'a zai iya sanya ma bid'an shi ka halaka kamar yanda ya halaka wannan shine hikimar da yasa ga magabatan mutum daga zamanin manzon Allah har zuwa yau magabatan mu suka kawo wannan ka'ida na hajarul mubtadi a kaurace masa an yi haka ne saboda a ceci aqidanka idan kana mu'amala da dan bid'a zai iya tasiri ga aqidanka zai iya tasiri ga manhajinka an samu manyan malamai wanda sun shahara wajen ilimi ta hanyar mu'amala da yan bid'a su wasu zama to yan bid'a an gane wannan ko kenan shi wannan wannan hajar muftari an yi shi ne dan hifzuddin dan ba da kariya ga addini na'am na'am fa iza wujida salafi qawiyun yawa amma hajar mubtadi din nan a kaurace mai shin al-islaq ne ko ala tafsir ko akwai tafsir to shine malam zai bayani shekar bi idan an samu basalafi mai karfi yastati'u an yuballiga da'wata Allah wanda yana iya isar da da'awa ta Allah fi ahli bid'ah ga yan bid'ah salafi mai karfi ya karantu kuma yana da karfi akan salafiya shi yayi kyakkyawan fahimta ga salafiya wanda zai iya yin bayani ya isar da sako ga yan bid'ah wa fil ahzab zai iya isar da sako ga kungiyoyin nan fadi irin su ikhwanul muslimin irin su sururiya irin su hadadiya su ne azab zai iya isar musu bil hujja wal burhan zai iya isar musu da hujjoji da dalilai wa yu'athiru fihi kuma ya zama zai iya tasiri a cikin su wala yu'athiruna fihi su ba za su yi tasiri a gare shi ba ku bai wannan zai yi tasiri a gare su su ba za su yi tasiri a gare shi ba amma idan ka san in ka shiga cikin su su za su yi tasiri a gare ka kamar wani wani wani daga cikin tabi'ai da ya zo ya auri wata mace aka ce min kada ka aure ta kyakkyawa sosai ya ce ai yana so ya aure ta ne saboda tana da alaƙa na jini aka ce ita ba ɗaka ware shi kuma tana da ilimi sosai akan gidanta. kada ka aure ta za ta ja sai ce ina ni ne zan ja ta insha Allah to daga baya da ya aure ta sai Allah ya jarabe shi da santa sai ta yi tasiri a zuciyarsa kuma tana da ilimi na agidan khawarij sai ta tura shi cikin agidan khawarij sai ya zama to dan na ina gano wannan an samu irin wannan da yawa a cikin tarihi fa hadha wajibuhu an yahtalita bi haula to irin wannan wanda ya san cewa yana da karfi akan salafiya kuma sannan zai yi tasiri a cikinsu ba za su yi tasiri a gare shi ba menene wajibinsa wajibinsa ya yi cuɗanya tare da waɗannan 'yan biri'a ɗin waye da uhu ya kira su wajibi shi ya yi mai ya yi cuɗanya tare da waɗannan 'yan biri'a ɗin waye da uhu ya kira su ina ba ta gane wannan shekara biyu bai ce to ko da yaushe ya kamata 'yan salafiya su suna ganin 'yan biri'a su ta gudu to idan 'yan biri'a sun fahimci ma kuna gudu sai su kore ku a garin nan an gane tunda an ce kwata-kwata babu yadda za ka yi ka yi mu'amala da 'yan biri'a a dama ana ana gudun mu'amala da ɗan bidiya ne kare yayi tasiri wajen sanya maka bidi'an shi to idan kana da ƙarfi wanda kai ne zaka iya bin shi kana mishi da'awa kana bayyana mai aqida to wannan kai cuɗanya da su ka kira su zuwa ga addini na'am la li ajal akhli wato zaka yi cuɗanya da su ba wai don cin abinci ba na'am wala li ajal shurbi ba wai don sha ba ba wai don ka sha five alive a wajen su ba na'am wala mudahana ba wai don ka yi mudahana ba kun ji ko mudahana babu kyau ka fito ka bayyana akidanka ka fito ka bayyana manhajinka ah, yanzu mu yanzu ni na kira kaina Yahaya Muhammad as-Salafi akwai mudahana ni akida na salafiya kuma duk karatu na gaba ɗaya me nake bayyanarwa shin akwai wani abu na akidan salafiya da na boye to yanzu za a kira ni mai mudahana amma misalin da za a tambaye ni kan wani abu na akida sai in dan boye bana so in faɗa na zan mai mudahana shi mudahana shine ka boye kaɗan saka ya wani abu na aqidanka an gane ku? domin ku zauna lafiya da ɗan bid'a wannan kuskure ne wannan ya bambanta kamar yadda na faɗa akwai bambanci tsakanin mudahana da hikima shi hikima shine ka faɗi komai inda ya dace ka yi magana yadda ka faɗi abu yadda ya dace sannan ka faɗe shi a lokacin da ya dace a wurin da ya dace me na hikima shi ne ka faɗa abu yadda yake ka sanya komai yadda yake sannan kuma ka yi shi a lokacin da ya dace ka yi shi a wurin da ya dace kai ne mai hikima kun da wani ko mm. yanzu idan kai kai likita ne sai ya zamanto da zaran mutum ya zo ka ce wani fa mutuwa fa za ka yi ba shin kana ganin akwai mai zuwa asibitin ka amma idan kana bin mutane kana kokarin ka nuna mutane insha Allah ka damu Allah ne mai warkarwa ka kwantar da hankalinka kana yi kana bashi magani shin za a zo ko ba za a zo ba to mutumin da kullun sai ce mutane sun mutu kullun kana numfashi sai a ce ka mutu a ji abin ne ka shin yaya kaga akwai matsala ko saka babu kyau mudahana kada ka zo kada kai amfani da ka'idan ka'idan mudahana shine ka'ida na ikhwanul muslimin cewa mu daina magana kan aqida dan magana kan aqida yana kawo mai yana kawo rarrabuwa mu dan saka ya aqidan mu ko kuma su ce a bari sai an kafa daular musulunci sannan a fara magana aqida sai shi kenan za a yi magana fara na kenan an gani da kafa daular musulunci al'amari ne a hannun Allah na'am wala shay'un min umuri dunya ko kuma wani abu daga cikin al'amura na duniya a gani kada ya zama to ka zauna da dan bid'a ne don wani abu daga cikin al'amura na duniya kake cuɗanya da ɗan bid'a na'am wala ikrarun ala batil yawa ko kuma ka kyala dan bid'a akan barna kaga sun ga babban mu da hana ko ikrari ka san dan bid'a yana da aqidun shi miyagu dan bid'a yana yana yana yin maulidi ka san maulidi bid'a ne sai ka kyale shi ya ci gaba da maulidi ba inkari dan bid'a yana yin azkarul jima'i a taro ana dukan girji ana tsalle ana kida ana kaza sai ka zauna tare da shi baka masa inkari ba anan kai bai ka yi mudahana ko ka san cewa dan bid'a yana zagin sahabbai ka san cewa dan bid'a yana ƙaryata hadisin manzo Allah ka san cewa dan bid'a yana kaza ka san yana da miyagun akidu sai kai shiru akan miyagun akidunsa ka yi shiru ne saboda wai kawai a zauna lafiya an gano wannan ko shine ma'ana wato ka kyale shi akan barnan shi ba inkari ka kyale shi ka zauna da shi ba za ka gaya mai kurakuren shi ba an gane wannan kyakkyawan misali ba na gaya muku sune ikhwanul suna kira mumayya sune mutanen da suke shuru akan kuskuren sufi su yi shuru akan kuskuren shi'a su yi shuru akan kuskuren akalani su yi shuru akan kuskuren mutazili kowa su yi shuru akan shi saboda suna so ne burin su ya za a yi su samu su kifar da gwamnati wannan shine tamyi'i na ƙarshe an gane wannan ko na'am wala ikrarun ala batilin eh, shine innama yuhasiluhum fil masajid kawai zai je ne ya same su a masallaci ya tabbatar ya same su a masallaci ya kira su yadda Sheikh Rabi ya je masallacin yan tijariya ya je musu da'awa ko a Sudan Sheikh Rabi ya je masallacin sufaye ya je ya musu da'awa na manta yan tijaniya ne ko suwaye amma dai na ganin ina na cikin littafin Sheikh Rabi ya je wajen sufaye a Sudan ya je ya musu da'awa kuma a nan wajen ya samu wasu sun fahimci sunna A gane kaga a nan wajen ka same su a masallaci ka je yi musu da'awa to yanzu ya kai matakin da wai kungiyar izala fa in sun gayyace ka ka je ka yi da'awa akan aqidan salafiyya da manhajinta sai a ce ma mumayyi ina fatan gane sufaye sun gayyaci shekarabi shekarabi ya je har cikin masallacin ya musu wa'azi akan sunna to idan yan izala sun gayyace ka sai ka je masallacinsu ka yi wa'azi a kan madaran aƙida na salafiya ka yi wa'azi a kan madaran manhaji na salafiya ba ka ɓoye komai ba sai ce me ya kai ka masallacin yan izala to me ya kai shekara bi masallacin sufaye yawa ina gizo ke saka ina da kuskuren yake shi ne ka je masallacinsu ka zo kana goyon bayan aƙidunsu ka zo masallacinsu kana goyon bayan manhajinsu ina fatan gane amma idan ka je ka yi bayanin duk abin da yake aƙidan ka ya yi bayani in akwai kurakurai da suke jice shi ka nuna musu kurakuran su gyara to a nan wajen menene laifinka na'am wa yuhasiluhum fil aswaq kuma ya je ya same su a kasuwanni eh, ya kira su ya zama burin ka ne duk sanda ka samu mutane ka kira su ka nuna musu aqidan salafiya na'am wa yarkabu ma'ahu fi sayyara ya hau mota tare da shi ya eh, da o ya kira shi gani ba? Mm. to wannan irin wannan shi ne wasu suka jahilta yan haddadiya suka masu fikira na haddadiya na Najeriya sai ce wani gashi nan a masallacin shi ma akwai yan gizala kamar yadda na gaya muku wani abin da ya ce wai masallaci na matattara ne na yan izala ya ce a kaddara yan izala na zuwa masallaci na suna sauraron sharhu suna na barbahari suna sauraron a shari'a na ajuri suna sauraron a gidan salaf ana yin tafsilat akan gidan salafiya. da manhajinta daki daki suna sauraro yaya shin a kore su ne ko a bari saurara to wani ya ce to ai ya haya al-salafi daga cikin kurakuran shi wani fa bai taba gani na ba bai san ma yaya masallaci na yake ba bai sani ba ɗan izalan ma suna zuwa masallaci na ko ba zuwa bai sani ba amma sai wasu suka mai karya daga nan ya zo ya ce daga cikin kurakurai na ina tattaro yan hizbiya ina tattaro homa, yan izala to menene laifin tattaro su in za ka yi musu wa'azi ne ka nuna musu addini dama dama asibitin mu gaba ɗaya na lafiyayyu ne dama dama ana gina asibiti ne don wanda yake mutane wanda ba su da rashin lafiya in ce ga asibiti nan amma ba na so mara lafiya ya zo <laughs> to su wayannan yan masu fikira na hadadiya na Najeriya su asibitin su ba sa son mara lafiya in sun ga mara lafiya ko rashi za su yi dole sai ka zama lafiyar ka lau idan dan bid'a ya zo wanda ba da'iya ila bid'a ci ba dan bid'a wanda ba da'iya ila bid'a ce ba ya zo dan sauraron su za su za su fata fata da shi su kore shi sai mu nan wajen kawai majalisi ne kawai na yan salafiya ba ma son wani wato irin fa amawa daga cikin fa yan bid'a amawa na ɗan biriya ya zo masallaci sai ce to kai ba ɗan biriya bane fita anan ku ba mu waje mu anan kawai ɗan salafiya muke so mi'a mi'a shin wannan ci gaban awa ne ko rushewanta to wannan shine abin da Sheikh Rabi yake kokari ya wayar da mu na'am Allah shi taimake mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah dangane da eh, wannan fuskokin guda biyu da kai bayani eh na idan eh, idan aka samu malami yana kira da fruit baya yin eh, wannan mudahana ko kuma yana yin mudahana baya kira da kuru shi ma za a kira shi cewa cikin ikwa ne ke eh ana iya samun malami ana iya samun malami mai manhaji na khawarij yana kira zuwa ga ayi ga hukam amma amma kuma za ga aqidar shi kamar na salafiya to wannan sai mu ce yana da manhaji na khawarij kawai amma shi dan ikwan ana gane ɗan na farko babban alama gane ɗan ikuwa kira zuwa ga da'awan hasar banna sannan kuma na biyu kira zuwa ga haɗin kai a daina magana akan aƙida an daɗe ana magana akan aƙida ba samu fa'ida ba a manta da magana aƙida an gane wannan ko saboda karanta da aƙida na kawo rabuwan kan mutane to in ka ga mutum ya faɗi wannan kuma yana da alaƙa da hasar banna ya zama ɗan da musulmi kafin shi wannan yawwa amma mutum yana kira zuwa ga khuruji amma baya kira zuwa ga da'awan Hassan banna baya kira zuwa ga tamyi'i cewa a zo a haɗa kai a manta da bambanci karanta da aqida na kawo rabuwa duk bai faɗa haka ba to wannan yana da fikira ce ta khawarij eh wa alaikum salam asalin da'awa shine allin eh asalin da'awa shine allin alaƙa tsakanin mulahana da allin misali kuma su a katirin da ka taba ji sun yi rai da wannan wani iya rikici ta ce ya ce kara ba su ne hana a shi shi hana kamar yadda na gaya maka mutum ya yi shuru kan aƙidan shi don a zauna lafiya ko ya kalli ɗan a ko kafiri yana kan kafirci baya ce mishi komai a gani ka zauna tare da kafiri ba za ka taɓa masa inkari ba ka zauna tare da ɗan bidi'a yana ta yin bidi'a a gabanka sai dai baka yabe shi ba inkari to wannan shi ne mudahana wannan shi ne tamyi'i ko mutumin kuma da shi kuma in ya ga kuskure zai yi zage-zage ya faɗi abin da ya ga dama in ga mutum ya yi kuskure dan adam ne dan adam na son girmamawa sai ka zo ka yi zage-zage ka wulaƙanta mutumin ka zage shi ka zage iyayen shi ka da mishi sai ka gaya mai gaskiya gaskiya ne zai samu shiga to irin wa'annan su ne irin fikira na haddadiya su yan haddadiya za su zage ka su wulaƙanta ka su ci fuskanka sai kuma wani nasiya suke maka an gano wannan shi kuma lin da ake cewa asali ga da'awa lin shine usulubi in kana so ka fahimci lin irin karantar wa manzon Allah yake ce Allah yake cewa walau walau kunta fazzon da ka zamanto mai fushi galizan tsalk mai kaushin zuciya lamfar domin haulit da sahabbai sun watsi sun barka an gano wannan manzo Allah yana da laushi kuma manzo Allah yakan ga wa sahabbai ya siru wa la ta'siru A gane ko sannan ka duba da'awa a wannan zamanin da'awa irin su ibn bas irin su ibn usaimin shin suna suna zazzagin mutane da su yi kaza ko da'awa suke ta irin wannan shine lin su babu zagi amma suna karantarwa amma fa ba sa koyi komai na addinin su suna bayyana komai amma ba ta hanyar wulakanta jama'a ba da wancan da wannan wanne ne wanne ne in siyarwa in shago yake da shi na sai da kaya wanne zaka fi zuwa wajen shi to shi ne da mazan gari Allah ta'ala ya sauwaki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك